assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na litinin shirin ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'aruf bin al-qayyim al-jawziya allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi malai yana kan bayyana mana fatoyi masu ƙarfi da suka zo daga manya-manyan limaman musulunci tun daga kan limamin limamai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke tsawatarwa dangane da abin da ya shafi bin ra'ayi da faɗin ra'ayi a cikin abin da ya shafi addini domin wannan ba ƙaramin haɗari ba ne Allah maɗaukin sarki bai ba wani izini kowane ne shi ya magana da ra'ayin shi ba in ba manzon Allah ba shi ma kanshi sai ce bima arakalla kuna fahimtar wannan da kyau ku in ba ka ba ka ɗauki tunani da ra'ayi da ƙiyasi majarradul ƙiyas sai ya ɓatar da kai shi yasa bayan da malai kawo mana bayani daga sayyidina abubakar umar usman zai zo ali zai taho to sai malam sai ce zamma bin a mas'udin alƙaula bin ra'ayi ibn mas'ud ya zargi yana zargi matuƙa dangane da mutumin da ya buɗe baki da sunan addini yana mai kare ra'ayi yana mai kawo ra'ayi da tunani a cikin harkan addini kuna fahimtar wannan kenan duk wanda zai magana cikin harkan addini mai ake expecting zai kawo nassi ƙaulu abdullahi ibn mas'udin mala ya ce maganan abdullahi ɗan mas'ud qala al-bukhari al-imam al-bukhari ya ce haddathana jundub haddathana yahya bunu zakariya an mujalidin an sha'abiyyi an masruqin an abdullahi ƙala. duk sanda ka ji a cikin sahabbai an ce abdullahi an yi shuru ibn mas'ud ake nufi ya ce la ya ati la ya'ati alaikum amun yace ku sani wata shekara ba za ta taɓa zuwa muku ba illa wa huwa sharrun min alladhi qablahu sai wannan shekaran ta zama mafi sharri game da shekaran ta zo kafin ita ba shekaran da za ta zo yanzu ba muna ƙarshen shekara ta 2013 za mu shiga da 14 ba kuna ganin abubuwan da suka faru a cikin shekarar nan ko to ibn mas'udin yana cewa shekara ta dubu biyu da sha hudu da za a shiga sai ta fi wancan sharri sai ce amma ni la a ƙolo ni fa ba ce maku nike yi ba amirun khairun min amirin shugabawa ne ya fi shugaba na ba ba shugabancin shugaba ne ke jujjuya al'amarin zamunna ba wala amun ahsabu min amin ba ce maku nake bala'in da ke cikin shekara ya ɗarama bala'in da ke kan wata shekaran ba magana cikin magana kenan wannan kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ce walakin sai dai fuka ha'ukum ya zahabun manyan malamanku masu fahimtar addini tafiya suke yi mutuwa suke yi zubar masu da mutunci ake yi daina ganin su da kima ake yi thumma la tajiduna minhum khalafan sannan kalli kwazon malaminka kana tsammanin za ka yi irin nashi sai ya zamanto ba su da mabiya ba su da waɗanda za su mai irinsu kuna gano wannan yanzu bari mu misali yanzu da malam abubakar mamodo gumi ya tafi mun samu canjin shi keke da keke canjin guma akwai har yanzu waɗanda ake cewa khalifofin shi ne akwai wanda ya kama kafan gumi sun tafi babu irin shi Sheikh Ja'far Mahmud Adam da ya tafi akwai wanda ya kama kafa abin da Ja'far yake yi duk wanda ya tafi kuma shi kenan. wa yaji'u qaumun ana nan kawai sai ga wasu mutane sun zo dare ɗaya ya ƙi sunan umura bin ra'ayihim sai su kalli al'amari suna kiyasin shi da ra'ayinsu sai su auna abu da ra'ayi ce ayin an kalli kaza an haɗa kaza zai ma zama kaza wannan bala'i ne cikin addini musiba ne cikin ilimi sannan da ƙasa ne da ke jefa al'umma cikin musiba da bala'i waɗannan alamun tashin kiyama ne al'amarin da yake da nassi sai ga mutum na kallon shi da ra'ayi sai ya kiyasi ina ba ta mun gano wannan da kyau junaid ne naku oh, junaid na wa qala ibn wahab ibn wahab yace haddathana shaqiqun an mujahidin an mujalidin bihi wannan ruwaya na biyu ko mujalid ya ruwaito shi yace walakin lakin dhihabu wa ulama'ikum yace tafiyar da zaɓaɓɓunku da za a riƙe ƙarshen duniya in ji ibn mas'udin da malamanku shi zai haifar da wancan bala'in summa ya hadu su yace ya ce dare ɗaya kawai sai ga wasu mutane sun faru ya ƙi sunan umura da ra'ayihim su suna ƙiyasin al'amura ne da tunaninsu da ra'ayinsu da ganinsu da kaza da kaza fayyan hadimul islamu sai su rika rushe da rugurguje musulunci da irin wannan abin da suke na kiyasi da ra'ayinsu wa lamu a waye gari sun baje musulunci ko alamun shi ba a gani mun gano wannan da kyau ku gaba ɗaya alamun shi ma ba a gani sai a koma ra'ayin wane mai ya faɗi a ra'ayin shi a tunanin wane ai wane kun gano wannan da kyau ku Allah shi kiyaye sai za ka yi hankali harkan da ta shafi addini ko ka san me kake faɗi wa ƙala abubakar buna abi shaiba haddathana abu khalid al-ahmar an sha'abi an masrokin kala an abdullahi qala qala abdullah ibn mas'ud ulama'ukum yadhhabun yace malamanku na karewa wa yattakhidhu an-nasu ru'usan juhalan sai mutane su ɗauki jagorori Shuwagabanni malamai masu faɗa musu su ji amma su ma karatun bai ishe su ba jahilai ne ya sunan umura sai su ɗauki babban al'amari suna mai kiyasi biyar ra'ayihim da ra'ayinsu da tunaninsu da muna gani harkan addini jama'a mun fahimci wannan da kyau shi yasa duk wanda zai malanta ko da yaro za a karantar ko da sunan addini kafin kai ka zauna a karantar da kai littafin a ilamul na tukuna ka san bala'i ne kake sa kanka ko alheri ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya shiryar da mu shi sa sai ga kawai babban matsala ta taso kawai sai ga yara sun dan zauna kawai sun dan yi kuri haka kawai sai ce haram ce halal wai sun yi mai sun yi ittifaki shine malam ya ce waɗannan kamata ya a sa musu gajeren wando kawai duk a zuba su asali har su ƙara rayuwarsu a wajen ina fatan mun gano wannan da kyau matsalan da ahmad bihil balwa malamai sai sun yi wata da watanni shekara da shekaru suna ma binciken ilimi a kai kawai shi dare ɗaya kawai zai buga mata iska kawai ta tashi sama Allah shi kyauta shine ki sunan umura da ra'ayihim wa qala sa'id wa qala sa'id ibn daud حدثنا محمد an salim حفصة hafsa an الثوري saure an rabi' bin khuthaimin annahu Kala. qala Abdullahi, abdullah dan mas'ud ya ce علمك الله في كتابه kitabihi الله duk abin da Allah maɗaukin sarki ya maka baiwa ka san shi ka sami ilimin shi na cikin littafin Allah ka gode ma Allah wa masta athara bihi alayka min ilimin duk ilimin da Allah bai baka shi ba ya ba waninka fakilhu ila alimihi in an tambaye ka kan wannan ka ce a samu wani shi yake da gogewa da ƙwarewa kan wannan wala ta takallaf kakka ɗora ma kanka kutsawa abin da ya fi ƙarfin ilimin da Allah ya maka baiwa fa inna Allah azza wa jalla ya ƙuli li nabiyihi kar ka manta Allah maɗaukin sarki yana ce ma annabin shi Ƙulma ma as'alukum alaihi min ajrin ka ce masu ni ban buƙaci ku tara man wani abun masarufi tukwicin abin da nake isar maku daga Allah ba wa ma ana minal mutakallifina ni ko ba zan ɗaura ma kaina abin da ba ɗaura man ba ko ban ɗaura ma wani abin da Allah bai ɗaura mashi ba yirwa hadha ana rabe bin khuthaymin an abdullah kenan lokacin da kai baka kai ka faɗa abu ko kai ko Allah kar ka ɗora ma kanka abin da ilimin ka bai kai kan shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau domin harkan addinin nan ko amana ne qala sa'id ibn mansur haddathana halafun حدثنا خلف بن خلفي بن خليفة حدثنا أبو زيد عن الشعبي قال قال ابن مسعود إياكم wa a a ra'aita ra'aita ya ce ka shedinku da me ka gani me tunaninka kun gano wannan da kyau ko kun ga irin wannan kawai kira ka taro a zo a zauna wai ana kokarin a tattara ra'ayoyin mutane da tunanin mutane akan harkan addini ko wallahi ka shedinka duk wanda ya kira ka wannan ya rage maka hanyar shiga wuta ne harkan da malamai ne kawai za su yi magana amma sai a kira mutane a ce wai me kuke gani ya kamata a yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ai mu matsalan mu ba a sauraron ra'ayinmu ne ba a kaza addinin za a kai din banza wa zai sauraron ra'ayinka jama'a kuna fahimtar wannan kawai mutane su ja su kai ku hutan Allah kuna kallo ido da ido ido da ido kana kallo mutum ya kai ka wuta wannan rayuwa in misali wutan muke son shiga ba mu san hanyar da ake shiganta ba ne amma mutum ya ce addini zai dan ya tsira kawai sai wani ya tsaya gefe ya ce ai fitinan da nake kunna muku dan ba ku yarda da ni ba ne. a yarda da kai to kace me ka iya biya wannan karatu jama'a mun gano wannan da kyau ko in ba ka ba taro ne za a rika kiran mutane ana zamar da su kawai ana gaya masa ra'ayi kai ma faɗi naka ni ma in faɗi nawa ce ka shaidunku da me ka gani ina gani fa inna ma halaka man kana qablakum ba abin da ya hallaka al'ummun da suka zo kafin ku sai dai bi a ra'aita a ra'aita me kake gani me tunaninka ni ina ganin kaza ke kina da haka za a haɗa fa magana ba sai a ɗauko wannan abin sai a mai da shi a matsayin addini da za a bi wala ta su she'an ya ce kar ku sake ku rika kiyasin wani abu domin ba abin da za ku ƙiyasto shi cikin al'amarin addini da rayuwa da ra'ayi zalla fata zillu ƙadamun ba'ada thubutiha wallahi sai kafan mutum ta zami. bayan da kafan tana tsaye daren dam akan hanyar Allah Allah sai ta zami. wata zillu kadamun da thubutiha da mutum yana tsaye gem a harkan addini ko Allah yana sa kanshi a wannan ko sai ga Allah madaukin sarki ya kifar da shi wa iza su'ila ahadukum amma la ya'lamu duk sanda aka tambaye ɗaya daga cikinku kan abin da bai sani ba mala ya ce falyakul to ya ce la a'lamu ban sani ba fa innahu thuluthul ilimi saboda shi ma ɗaya bisa uku ne na ilimi ina ba ta mun gano wannan da kyau sanda aka tambaye mala'iku suka ce ba sani ba mutuncin su zubi wayi da aka tambaye annabi ya ce mal mas'ulu an a a'lamu min sail mutuncin shi zubewa yi baka sani ba kawai ka ce baka sani ba wasaha saha anhu fi mufawwida annahu qala za mu zo magana kan mufawwida din nan gaba kaɗan yace aqulu fiha bi ra'ayi yace jama'a jawabi zan yi da ra'ayina fa in yaku sawaban fa min Allah in abin da na faɗi ya daidai da maganan Allah wannan gamdakatar ne daga Allah wa in yaku khata in ko kuskure ne fa minni wa min shaitan wannan daga gare ne kuma zamiya ne daga shaitan wallahu wa rasuluhu bari'un minhu Allah da annabi ba ruwansu da wannan shi ya san kai karambani ga abin da ya shafi addinin Allah ko kai magana a madadin Allah ko madadin manzon Allah ma mutum zai faɗi magana ko damuwa bai yi ina fatan mun gane to sannan wanda ma zai irin wannan magana na ibnu mas'udin waye kai ka san waye ibnu mas'ud a duniyan nan kana tsammana akwai malami irin shi da ya rage kuna gane wannan da kyau amma wani fa gani yake a ah, shi da ibnu mas'ud ya iya yin haka shi ma zai iya yi kan ya je ko ina ya zama kafiri bai sani ba in kuma ka gaya mashi wani kai hankali ganin yake kana mai hasada ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ilamul ina jan kunnun masu sa hannu a madadin Allah kai hankali zammu usman alqaula bir ra'ayi ga sayyidina usman shi ma yana zargin masu fatawa da ra'ayinsu ƙaulu usman bin affan radiyallahu anhu wannan zantattukan usman ne da fatoyin shi qala Muhammadu bin ishaqa haddathani yahya bin abadin an ubaidillahi bin zubair qala wa ana wallahi ma usman yace ina muku rantsuwa da Allah ina tare da usman ɗan affan bil juhufa lokacin da muka zo juhufa ƙala إذ قال عثمان bil له التمتع hajji. An zo ana tattauna dangane da al'amarin da ya shafi aikin حج tamatu'i. Usman sai ya ce a timmul hajja kai ku aje tamatu'in nan ku yi aikin hajjin ku ifradi shine a timmul hajja wa akhlisuhu fi ashhurul hajji ku yi hajji zalla a watannin aikin hajji falau akhartum hadhihi al-umara wannan umara naku da za ku jinkirta ta hatta ta zuru hadhal bait wani lokaci can daban ba lokacin aikin hajji ba ku ziyarto ɗakin Allah nan mun gano wannan da kyau ku zaura taini ku zo har so bi kun kun zo yanzu kun ƙara dawa kana afdalu wannan shi yafi yanzu wannan nasi ne menene ra'ayin Usman ne fa in kaga ai yana kokarin ya maka kiyasin ai alheri ne ma in kai kun gano wannan da kyau ku. fa inna Allah qad awsa fil khairi Allah madaukin sarki ya yalwata mutane dangane da alkhairi fa qala lahu ali sai sayyidina ali ya ce amatta ila sunnati rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu kai usman ka tinkari sunnan annabi zaka rushe ta wa rukhsatin rakhasaha Allah lil ibad kuma kana neman ka takura sauki da Allah madaukin sarki ya sauwaka ma bayi fi kitabi cikin littafin shi dai tudayyiqu alaihim fiha wa tanha anha kana son ka kundata mutane sauƙin da Allah ya masa cikin alkur'ani kuma kana son ka hana wa kanar lidil hija na'idar. ai wannan sauƙin da Allah maɗaukin sarki ya yi wa kanar lidil haja an yi ma wanda yake da bukata wa na'idar da wanda yake da gida nesa da makka in ya zo kawai sai aikin hajjin shi ta mattu iya umara aikin hajji shi kenan ta yi kaga wani alherin da ali gaya mana yau me dalili daga cikin dalilai da yasa aka ce a tamatu'i. summa halla aliyu bi umratin wa hajja ma'an sannan aliyu kawai sai ya ɗauki haraman umara da aikin hajji da haka manzo Allah ya yi yace ayi ko kawai ya ɗauka. fa aqbala usman ibn affan radiyallahu anhu alan nasi sai usman ya fuskanto mutane faƙala ya ce an haitu anha jama'a na hana yin tamattu'i inni lam anha anha wallahi ban hana ba inna ma kana ra'ayan ashartu bihi ni fa ra'ayina na faɗa faman sha'a akhadahu wanda ya so ya ɗauka wa man sha'a tarakahu duk wanda ya gana ma ya watsi da shi ra'ayi ne ba dalili ba ne fa haza usman yukhbiru an ra'ayihi kun ga usman ya zo yi magana game da ra'ayin shi annahu laysa bilazimin lazimin lil umma wannan ra'ayi ba lalle ne al'umma su ɗauka su amfani da shi ba bal man sha hada bihi wanda ya ga dama ya ɗauka ya ɗauka wa man sha a tarakaho wanda ya ga dama ya watsi da shi ya watsi da shi bi khilafi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma sabanin sunnan annabi fa innahu la yasau ahadun tarkuha ba wanda ya isa ce ga sunna ya batta li kauli ahadin ka'inan mankana da maganan wani kowaye shi kun gano wannan kyau ko kowaye nan fa za a cewa annabi ya yi jalisatul isra za a ce wasu malamai sun ce wai illiman bai yi ba wai kakkabi ita ba jilisan nan sunna ce ta tabbata cikin buhari annabi ya yi wancan magana da ke cewa karkai ba fa hadisi ba ne fa ra'ayin shi ne fa kiyasin shi ne fa Wasu a ce wai ka aje nasi wai ga kama ra'ayi saboda kana shaye-shaye jama'a mun gano wannan da kyau ku mai faɗin wannan magana in ya san haɗarin da yake jefa rayuwar shi a lahira wala ba zai faɗe ta ba malaman da suka faɗi wannan sun yi kuskure sun ce idan sahal hadithu fa huwa masabi in hadisi ya inganta ku watsi da maganganun mu ku dauki hadisi mun watsar mun dauki na manzon Allah kun gano wannan da kyau ku da annabi ya ce inna ma ju'ila al-imamu li utamma bi annabi ya taba tunanin za a samu limamin da zai jagoranci musulmi ne zama dan ta'adda yana masa addini sabanin nashi ne annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli wani ya koma gefe yana wani abu saboda raini tsakaninsa da annabi la kiyaye zammu alil qawla bir ra'ayi ga sayyidina ali shi ma yana zargin mutum ya ɗauki ra'ayi yana fatawa da shi قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو داود أبو داود حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي يشي دا الدين دا رأي أكيش إن دا الدين دا رأي lakana asfalul khuffi aula bil aula bil mashi min a'ala ya ce da ƙasan hofi ya fi dacewa a shafa don shi ke taka ƙasa sama da saman shi a saman na taka ƙasa ne amma addini don shi ne addini ina ka ce ka shafa sama jama'ar wanda ya magana fa bai kawo maka nassi ba shi sa duk wanda ke kyaman salafiyanci ko wala ya rago ne saboda ba zai iya zuwa ya nemo dalili da hujja ba ne ya kawo kun gano wannan da kyau ku to shine zai makalkale ma hayaniya mai sauki dan kawo kowa ya faɗi ra'ayin shi mun ga gaya mana ka sai ka kawo mana dalili ko abin da ya faru yanzu a zamani ne ina fatan mun gano wannan da kyau sai ka kawo dalili ina fatan mun gano wannan da kyau in baka da dalili kakka sake kai magana in kai magana ba da daya ka ji me ka ji kunya Allah maɗaukin sarki ya samu dace zammu Buna Abbas ne alƙaula ra'ayi sai ibn Abbas khabar umma shi ma ya duki magana a cikin addini da ra'ayi ƙaula Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu قال ibn wahabin أخبرني بشر بن Bishir, عن Bakar, عن عبد عن عبدة بن an ibn abbas annahu qala man ahadasa ra'ayan laysa fi kitabillah duk wanda ya suke kirkiri wani ra'ayi wanda ba wannan abin cikin littafin Allah walam tamdi bihi sunnatun min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan wannan abin bai da goyon bayan sunna daga annabi lam yadari ala ma huwa minhu idza laqiya Allah azza wa jalla ce wallahi bai san halin da zai samu kanshi ba a lokacin da ya haɗu da Allah ranar kiyama kun ga wannan addinin ku Allahi in ba ka da nassi da ya inganta ka sake kai magana kan shi ka ce kawai baka sani ba in ko ka sake ko Allah sai ka sha mamaki ba abin burgewa ba ne kuma ka san matsala ɗaya duk wanda ya magana da ra'ayi ko ba inda magana za ta sai Allah ya kunyata shi so shi Allah ba a mai ƙari addini na sha gaya muku tun ba yau ba duk wanda yake saurare na shajin ina faɗin wannan magana musulunci ba kaman ido ne shi bai san bako ka gwada ka gani ko a baki ba yana son sakari ba da gashi a idan ka gani wallahi idan nan ba zai zauna lafiya ba har sai sukarin na ya fita in ko bai fita ba ko to shi kuma idan zai mutu shi sa duk inda aka zo da ra'ayi ko dai a cire shi ko addinin ya mutu ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa kowa ya kalli wannan duk wanda ya zo muku da ra'ayi ko ka ce wani so mana da nasi daga annabi kawai in babu wannan kace da Allah ka rufa mana asiri ba mu bi in ba ka sai ya ja muku bala'i ji ba duk wanda ya faɗi maganan da babu cikin Qur'ani da hadisi shi wallahi sai ya rena kanshi san da ya hada da Allah ibn Abbas ke faɗin wannan amma yanzu kuma mutane zai zauna wai kai me zaka ce kai me zaka ce kai me kuma ka je wannan wajen Allah da kanshi ce la khaira fi kasirin min najwahum illa man a amara bi sadaqatin aw ma'rufin au islahin bainan nas kai zaman da aka yi cewa aka yi wani bai da lafiya a jiya kai mai kuɗi taimaka mai ko ko wasu da suke fada a jiya sulhunta su ko ko taron ma ya ƙara raba kan jama'a ne mun gano wannan da kyau ko wallahi duk zaman da bai haɗa waɗannan abubuwa guda uku ba ko ko ɗaya daga cikinsu ko babu alheri a cikinsu in ji Allah Allah shi kyauta to wannan ne yake cewa ba mu gayyatar mutane taruka ba mu kiran mutane a jan ra'ayoyinsu mu kawai muke magana kan kaza mu nasi muke faɗi mu lokacin mu lokacin karatu ne jama'a ba mu da wannan lokacin waɗannan abubuwan fa yan siyasa ne suke zuwa taruka irin wannan kuma su wannan yan siyasa a wajen su wannan shi addini ne ka gano wannan da ke ko mu kuma a wajenmu wannan sunan shi bata lokaci abin da yake addini a wajenmu shi ne wannan al’ilmu ma kana fihe kala haddasana shi yasa ya ce kala usman bin musulun asafar saffar haddathana abdurrahman bin ziyadin haddathana al-hasan bin amr alfukai miyu an abi fazara qala bin abbas ibn abbas yace inna ma huwa kitabullah abin bi kadai abin yadda da ƙudurcewa kadai, abin yin fatawa a cikin shi kadai, littafin Allah ne wa sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sunnan annabin Allah faman ƙala ba'ada zalika duk wanda ya suke yi magana bayan wannan bi ra'ayihi da ra'ayin shi fala adari to wallahi ni ban san abin da ya kai shi ba a fi hasanat a fi hasanatihi da zalika an fi sayyi'atihi cikin cikin kyawawan ayyukan shi ne suka yi mai yawa ya ɗiba yake wannan ko kuwa babu ladan ne yana neman ƙarin zunubi yasa yi wannan ka ba mutane batawa da ra'ayinka za a kwashe ladanka kuwa a banza a wafi a raba makartin iska in ko ba ka da su sun ƙare za ta ɗibo zunubansu ko ana loda maka kanan kana cika bakin kana buru koko kana ganin aikin alheri kake wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ba su ne dalla sa'ihum fil hayati dunya ba Allah shi kyauta shi yasa duk wanda zai fatawa ko ya duba ya gani wannan fatawan zai ƙara ladan shi ne ko ko zai ƙara mai zunubi ne in ba ka da dalili da hujja ne ko shawaran da nake baka Allah kai shiru kawai ka ce ban sani ba ne shi ma wannan sulusul ilimi ne ban sani ba ba illa ba ne mala'iku ma sun da aka tambaye su sun ce me la ilma lana illa ma allamta na sai ne Allah ban sani ba ne kawai annabi Musa da aka tambaye shi ya bi kowa ilimi ya ce ni kaga da yadda Allah ya kai shi ai aka ce akwai bawo mai yana can majma'ul baharai ne je ka same shi da ya tafi ya tafi ya tafi sai gashi yana cewa laqad laqina min safarina hadha nasaba amma duk gwagwarmayin da ya da fir'auna bai taɓa kokawa ba shi yasa kakka sake kai magana da ra'ayi duk yanda ko aka yi ƙoƙarin zira ka Allah ka rabu da su aka mutane da su to alga ta malam kai me za ka ce ka ce ban da abin cewa to baka ji abin da suwanan suka ce baka ce suna da abin cewa ne suka ce to ai kai namu ne ka faɗi a madadin mu ka ce to ai babu wannan ne ina fata mun gano wannan da kyau ya kamata wanda ya fi kowa ilimi ko ya fi kowa taka tsantsan wajen bin Allah mace ce ta zo ta annabi tambaya game da mijinta ya mata zihari yawa ce wallahi bai da abin da zai gaya mata ta yi ta ce wallahi bai da shi kuna fahimtar wannan tana fita ta gaya ma Allah sai Allah ce laqad sami Allah wa qawlan lati tujadiluka fi zawja wa tashtaki ila Allah in yanzu mutanen mu ne sai su aika kira mijin su fara da barbaru ba a ma Allah karambani sai ce walau taqawwala alaina ba'd al aqawil la khazna minhu bil yamin kai hankali sayyidina Abu Bakar ya ce wa ni in yi bayani a cikin addinin Allah wata sama za ta dauka ƙasa za ta dauke wani? wata sama za ta yi ya ce Allah ban sani ba Abu Bakar da yake dan aljanna Kala a abd Haddasa humayd haddathana husayn ali al-ju'fiyyu an za'ida al an bakarin an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala man ƙala fil ƙur'ani bi ra'ayihi duk wanda ya ɗauki ayan alƙur'ani ya jajjona ra'ayin shi a jikinta dan ta kara abin da yake so ko ya fitar da manufan da yake so bi ra'ayihi ta hanyar ƙiyase-ƙiyase na banza falyata bawwa maka'aduhu fin nari wanda ya nemo wajen zaman shi a wuta ba fa abin burgewa ba ne kawai shiga cikin harkan ilimi yana faɗin ra'ayin ka in ka tattar shirme duka sai ga gaba ɗaya ba nasi ko ɗaya maganganun banza ne na rai cin yasa kan shi a cikin fitina don zaka burge jahilai jahili abun burgewa ne jahilin jahilin ne sai kai mai ƙarya zaka burge shi jahilin da ibro zai burge haka ne ko ba haka bane ibro ma sai ya burge shi ina fatan mun gano wannan da kyau arni a turan da bai taba gani ba ma yana yana burge jahili to jahilin ne zaka kokarin ka burge kai da kokarin ka burge Allah Allah ya sa mu dace karatu na gaba za mu ji maganar Sahal ibn Hunayfin ya dhimmul qawla bir ra'ayi zaka zo ka ji manyan malamai sai ka san sai ka shiga tetayenka wani magana in ka ji ta ku Allah malam gaba ɗaya magana an tambaye ka in baka da nasi ko jan baki zaka yi kai shiru in ka neman zaman lafiya in ga mutane suna hayanin su a gari ko ka da su su ta yi ila sun leko sun ga mazaunin a lahira ne sa suke yi yanzu kowa ya taka tsantsan ina fa tukuna wannan babun ma mun gama shi ko to wanda ke biyo shi ya fi shi zafi haka haka za ta yi sai an kai lokacin da kana kallon malanta ka ce ba za ka yi ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم